Michael Jackson. Il a même fait avec Michael Jackson ou encore même. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 14 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji cewa babban sakataren zartaswa na kungiyar kasashen yankin tafkin Chadi ya kai ziyarar aiki difa jamhuriyar Nijar inda ya bayyana dalilin daukar da tsawon lokaci a yaƙi da Boko Haram. babu inda ake yaƙi da 'yan ta'adda da ake samun nasara gaba ɗaya rana guda haka abun yake tafiya in ka duba ko ina duniya za kuma aji inda aka kwana game da shirin zuwa aikin hajji na bana a ghana kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da shirin ansoshin tambayoyinku akwai mu kuma da labaran wasanni da murtala faru sanyin na kan gabatar to amma kafin nan ga muryar da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗawa takwaran aikinsa na Finland cewa kuskure ne Finland ta shiga ƙungiyar tsaron NATO a cewar wata sanarwa daga Kremlin. Shugabannin biyu sun yi magana ta wayar tarho a yau Asabar yayin da shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya jagoranci wata tawagar 'yan Majalisar Dattawa daga jam'iyyar Republican zuwa Ukraine Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ziyarar wata alama ce mai karfi ta nuna goyon bayan Ukraine daga manyan jam'iyyar Amurka biyu a cewar gwamnatin shugaban na Ukraine. A halin da ake ciki, sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Kharkiv da ake fafatawa sosai a arewa maso gabashin kasar bayan shafa makonni suna barin wuta. Sojojin Ukraine sun ce dakaran Rasha suna janyewa daga birni na biyu mafi girma a Ukraine suna mai da hankali akan kare hanyoyin samar da kayayyaki yayin da suke kai hare-hare a yankin gabashin Donetsk don rage sojojin Ukraine a wurin. A yau Asabar wasu ministocin harkokin waje su bakwai suka sha alwashin za su karfafa matakan mai da rasha saniyar ware ta fannin tattalin arziki da siyasa su kuma ci gaba da aikawa Ukraine makamai da tankarar abin da ministan harkokin wajen Jamus ya bayyana a matsayin yakin da Moscow ta kaddamar akan alkama. bayan ganawarsa a wani katafaren gidan tarihi da aka gina shekaru 400 da suka wuce a wani wurin shakatawa da ke Horse a yankin tekun baltic manyan jami'an diflomasiyya daga birtaniya kanada jamus faransa italiya japan amurka da tarayyar turai sun ɗauki alkawarin ci gaba da bada taimakon soji da tsaro ga ukraine tsawon lokacin da ya dace To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwaji ya nuna Prime Minister kasar New Zealand ta kamu da COVID-19. A wata sanarwa a yau Asabar, ofishin Jacinda arden ya faɗi cewa tana nuna alamun rashin lafiya amma ba mai tsanani ba. kuma ta killace kanta tun ranar Lahadi takwas ga watan Mayu lokacin da saurayinta Clark Gayford ya kamu da cutar. ana buƙatar adan ta kasance a killace har zuwa ranar 21 ga watan mayu abinda zai hana ta zuwa majalisar dokokin kasar don fitar da tsarin gwamnatinta na rage gurɓatacciyar iska a ranar litinin da kuma kasafin kuɗin kasar a ranar alhamis 'Yan kasar Haiti da yawa na tserewa zuwa jamhuriyar Dominican makwabciyarta inda suke shiga kwale-kwalen katako da aka yi wa fenti da launin shudi don sajewa da kalar teku a ƙoƙarin isa Puerto Rico. Balaguran da wasu mata sha ɗaya 'yan Haiti suka nutse a ruwa a wannan makon yayin da kuma aka yi imanin masu ƙaura da yawa sun ɓace. Wannan dai shine mummunan hatsari na baya-baya yayin da hukumomin amurka suka ce sun tsara adadin baki masu kaura da ya lanka har sau biyu a ciki da kewayen yankunan amurka da ke tsibirin karibiya a shekarar 2021 idan aka kwatanta da shekarar 2020 Mun ga adadin 'yan Haiti da ya karu ainan abinda Scott Garrett, mukaddashin babban jami'in sentiri na hukumar kwastam da tsaron bakin iyakar Amurka a Puerto Rico, ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AP kenan. Garrett da wasu sun ce rikicin siyasar Haiti da kuma munanan tashe-tashen hankulan kungiyoyin miyagu da ma durƙushewar tattalin arziki sun sa mutane yin ƙaura inda da yawansu ke bi ta jamhuriyar Dominican. A haɗarin jirgin ruwan kwanan nan da ya faru ranar Alhamis ɗin da ta gabata, an gano gawarwakin mata 'yan Haiti guda sha ɗaya sannan an ceto mutane 38, 36 daga cikinsu 'yan Haiti ne biyu kuma 'yan jamhuriyar Dominican. Hukumomin kasar sun ce ana tuhumar ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto da laifin safarar mutane. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda babban sakataren kungiyar kasashen yankin tafkin Chadi ambasada Mamman Nuhu tare da babban kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta kasashen yankin tafkin Chadi janar Abdul Khalifa Ibrahim suka kai ziyarar aiki a Difa inda suka tattauna da sojojin rundunar don jin halin da suke ciki da kuma halin da ake ciki a yaƙi da 'yan ta'adda. daga difa jamhuriyar nijar ga abubakar isa da rahoton ambasada mamman nuhu ya kuma isar da sakon jinjinawa na shugabannin kasashen yankin tafkin chadi ga rundunar ta kasashen yankin tafkin chadi ga dai karin bayanai da ambasada mamman nuhu ya yi wa manema labarai bayan kammala wannan tattaunawa. Zuwa na nan difa na zo ne domin in ga sojojinmu da ke nan waɗanda suke aiki tsakaninsu da Allah suna aiki sosai kuma an samu nasara. saboda ayyukan nan da suke yi can shugabanninmu sun ji labarin cewa aikin da ake yayi kyau suka ce in zo in gansu in faɗa masu. cewa a ƙara ba su ƙarfin gwiwa a nuna musu cewa lallai an gamsu da wannan aikin da suke yi kuma duk wani abin da ya kamata a yi a taimaka a ci gaba da eh, samun nasarar wannan aiki za a yi babu inda ake yaƙi da 'yan ta'adda da ake samun nasara gaba ɗaya rana guda haka abun yake tafiya in ka duba ko ina duniya ba kamar yaƙi na cikin ƙasa yaƙin basasa da za a haɗu a zauna rubuta wani ako da za a abun nan ba a wayannan dole dole sai mun gama da su gaba ɗaya saboda haka shi yasa yaƙin ya ɗauki lokaci kuma a man dai yanzu cikin wannan yaƙi da ake yanzu eh, ana kan hanyar cin nasara. A yan kwanakin nan dai sojoji na rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi na ci gaba da yi wa mayakan Boko Haram lugudan wuta ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da manyan makamai. Hakan mazauna jihar Difa ke dangana farmakin baya-bayan nan a matsayin wata babbar nasara ga ma abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Kokari da gwamnati take yi ma talakawa gaskiya suna goyon baya za a ce ɗari bisa ɗari. Kuma muna fata alkhairi ga kasanmu ga duniya ga baki ɗaya. Saboda wannan abu muna fata Allah ka mana karshen shi lahiya. Kowa koma yanke shi ci gaba da gudanar da rayuwar shi irin yadda yake yin ta'ada. Gaskiya an samu ci gaba soja suna kokari mu kawai fatan mu Allah ƙara musu himma Allah ya sa samu zaman lafiya. Yau misali kamar wata guda da ya wuce lalle mun fara ga sauyi kungiya na sabelte na haɗin gwiwa na kasashe guda hudu ko zuwa biyar sun fara aiki lalle mun fara ga hasken al'aikin nasu kenan sai ban sami ce mun gode ma Allah kuma mun gode ma wadanga kokarin da sojoji na tafkin cadi kuma haɗin gwiwa da suke na suke Babban sakataren zartarwa na kungiyar ta kasashen yankin tafkin Chadi, ambasada Mamman Nuhu, ya tabbatar da cewa runduna ta kasashen yankin tafkin Chadi za ta ci gaba da kaiwa mayakan na Boko Haram hare-haren sama da ƙasa har ta saitar da su baki ɗaya. Abukar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida abukar daga Nijar kuma bari mu kaɗa Ghana. mu ji inda aka kwana a shirin aikin hajji na bana hawa abdulkarim gare ki bayan kwashe shekaru biyu ba a gudanar da aikin hajji ba a fadin duniya sanadiyar annobar da ta addabi duniyar saudiya ta ce za ta baiwa musulmai miliyan guda daya cikin wajen kasar damar aikin hajji a bana daga ciki kuwa kasar ghana ta samu kujeru dubu uku da sittin da tara da jin haka dai ga abin da jama'ar kasar ghana ke ta faɗi. magana suleiman sharif idris ka duba dubu uku gada aka ce gaskiya bai yi ba ya yi mana karanci kwarai sunana jiya amdiya to 3000 ga mutane nawa da su mutane nawa da su bar shi wayanda Allah ya ciyar da su sunana Muhammad Kamal Jeli Yusha Babalwayi sani na roki gwamnati officials ya rage adadin ainihin mahajjatan da suke zuwa su taimaka na aiki gwamnati ya ji tausayin talakawa wayanda suka biya daya daga cikin masu jigilar maniyata aikin hajji zuwa kasar Saudiya ya ce shi kadai yakan yi jigilar maniyata aikin hajji sama da dubu daya amma bana ga yadda batun ya zo sunana Alhaji Alhaji Garba Ibrahim shugaba na Albala Travel and Tours kamar yadda bai ɓoye gare ku ba to 3069 ga akwai waɗanda sun ka biya kuɗin su kuma 2020 kuɗin na hannun Hajj Board waɗannan eh, alhazai su ne kuma aka ce za a so ma ɗaukansu su su kuma figansu ya kai 2200 to yanzu abin da zai saura ne wurin 869 Alhaji Papa Angola da ya jima yana bibiyar aikin hajji ga abin da ya faɗi game da hajjin bana. mun saba tafiya haji da kotanmu akalla wajen dubu shida da dari bakwai shekara biyu da ya wuce ba mu samu zuwa ba amma kuwa an karbi kudaden alhazai na gana. kan 3,750 dollars wa'annan jama'a kuma an yi alkawari da su cewa in an yi karin kudin haji ba zai taba su ba kan haka muna jan hankalin su har wa yau kasu kuskura su ce wa'annan mutanen nan za a nemi ne su yi wani kari. Kumar kula da aikin hajji a kasar Ghana ta fitar da bayanan dokoki da tsare-tsarenta amma babu batun kuɗin zuwa aikin hajjin bana a ciki. Dr. Alhaji Abubakar Sidiq Ahmad daraktan sadarwa daga ofishin hukumar kula da aikin hajji a Ghana ya yi mana ƙarin haske. Gaskiya batun hajji wannan shekara ya yi tsada. Masaukin alhazai ya yi kuɗi dai kadan. Du Hawa Abdulkarim Yankwani a sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida hawa yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu ansoshin waɗannan tambayoyin. A ina Majalisar Ɗinkin Duniya take? Menene dalilin da ya sa aka sa mata suna Majalisar Ɗinkin Duniya? wace irin gudunmawa ita majalisar take bayarwa ga kasashen duniya majalisar na iya magana a aiki da maganar masu tambaya kawo mai ruwa bajoga da salim muhammad isa bajoga to idan masu tambayoyin kawo mai ruwa bajoga da salim muhammad isa bajoga na tare da mu Ga wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da ansar da ya samo maku daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawar Najeriya, wanda ya ce. mai tambaya na tambaya inda headquarter majalisar ɗinkin duniya take majalisar dinkin duniya wanda ake kiranta united nation da turanci tana da babban headquarter ta a ƙasar america kuma jihar new york city a nan take da babban ofishin sha na gudanar da ayyukanta na yau da kullum inda take da ma'aikata da yawa a ciki wanda suka kai dubai ce maka kuma tana da wayansu ofisoshi a ƙasashen duniya da dama amma hudu daga cikin su manya-manya inda take aiwatar da wayansu ayyukanta manya-manya guda hudu a afirka akwai a a Kenya a jihar Nairobi headquarter na Kenya kenan a Netherlands akwai Hague kasar Netherlands kenan da kuma kasar Sweden kuma akwai a garin Geneva Austria kuma a garin eh, Vienna wayannan manya-manyan ofisoshin majalisar ɗinkin duniya tana aiwatar da ayyukanta da dama wanda suke karɓa daga kasar Amerika um, wato Hague nan ta yi suna a duniya inda ofishin babban kotun duniya take kenan wanda ke karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda ke cewa International Court of Justice wato kotun na koli na duniya gaba ɗaya zo tana kasar netherlands so wayannan ofisoshi guda hudu da kuma headquarters ta da yake new york nan majalisar ɗinkin duniya take aiwatar da ayyukanta da dama sa'annan yana isar ga jihohi da sauran kasashen duniya gaba daya muna da kasashe 193 ko kuma wani lokaci zaka samu 94 members wato su ne membobin kasashen da suke karkashin united nations organization tun lokacin da aka kirkiro ta a lokacin da aka kirkiro ta kasashe ba su wuce 50 ne amma zuwa yau tana da kasashe guda ɗari da casa'in da har da hudu wani lokaci za a baka da uku amma da hudu ne ya fi inganci domin kasar a afirka ne aka samu kasa na ashirin da ah, 1994 don haka an kirkiro ta ne an bata wannan sunan da niyyar ɗinka duniya gaba ɗaya shine aka ce majalisar ɗinkin duniya abinda ya fara kawo ita united nation ko majalisar ɗinkin duniya a 1945 an yi gumurzo yaƙi na duniya na biyu kenan yaƙin duniya na biyu wanda aka aikata shekara daga 1939 zuwa 1945 a wannan lokacin ne aka ƙirƙira majalisar ɗinkin duniya da niyyar a wannan majalisar ta zama wanda za ta aiwatar da ayyukan majalisar ɗinkin duniya wanda zai iya kare ta daga rigingimu wanda zai kai ta world war so kuma in ka duba lallai abin da aka ƙirƙiro ta domin kada a sake yin irin wannan fada na duniya gaba ɗaya ta cika burinta domin tun da aka ƙirƙiro ta a 1945 ba a sake fada na duniya gaba ɗaya ba wato world war kamin a yi majalisar ɗinkin duniya wannan wanda ka sani akwai wanda aka yi ta wato ake kira league of nations wannan lokacin an yi ta ne a 1920 after first world war kenan da aka yi yakin duniya na daya turawa suka zanna suka kirkiro wannan league of nation around 1920 da niyyar wannan din ta zama izina da kuma ta yi kokari ta hana sake a aukuwar irin wannan fada to daga baya amma fadan ya barko a 1939 aka yi fada kojin shekara hudu zuwa biyar 39 din nan 40 41 42 43 har zuwa 44 ana fada 1945 aka samu ka kirkirar majalisar ɗinkin duniya to zuwa yau gaskiya in ka duba ba sake fadan da ake cewa walwa ba wato duniya gaba ɗaya tana cikin fada ana fadace fadace a wayansu kasashe da dama amma dai ba duniya gaba ɗaya take fada ba to don haka za ka iya cewa majalisar ɗinkin duniya ta cimma burin da aka kirkiro ta zuwa yanzu da amma bata ci burin duk abin da take bukata ba amma dai daidai iyakar abin da ake bukata kada a samu walwo to lalle wannan an cimma wannan burin alhamdulillah sai kuma tambaya ta uku da yake cewa majalisar ɗinkin duniya tana iya bayar da ayi abu kuma aiwatar to lalle tana iya yin ba da iko amma a bi aiwatar ta tabbatar an aiwatar har da iko na aiwatar din nan ba ta da wannan karfin domin kuma ba kasar duniya bane ba sovereign country bane ita is just a voluntary organization za ka ka shiga yau ka fita gobe ba ta da sojoji nata ba ta da police nata ba ta da kotu makarantu nata wanda za ta iya enforcing amma abin da take yi in ta ba da umarni ba aiwatar ba za ta iya yin um, boycotting wannan kasar ko kuma a yi abin da ake cewa sanshin ana iya aiwatar da irin wayan abubuwan da ita take samun karfin aiwatarwa da kuma manyan kasashe guda hudu ko biyar da ake cewa permanent security council members kasar america kasar faransa kasar birtaniya um, da kuma kasar china ka ga wayannan kasashen guda biyar din su suke zama su aiwatar duk abin da majalisar ɗinkin duniya take bukata in har ta ba da abu a yi wata ƙasa daga cikin duniya ta yi aiwatar wato wayannan ƙasashe guda biyar ɗin za su ya kawo maka cikas a abubuwan da kake bukata a cikin ka. Majalisar Ɗinkin Duniya tana da cibiyoyi da yawa. Akwai cibiyoyi na kamar Social and Economic Council. Wannan cibiyar tana aiwatar da abubuwa da yawa a ƙasashen duniya inda take zuwa ta taimaka wa ƙasashe da basu da ƙarfi irin ta hanyar makarantunsu, asibiti, hanya da kuma sauran wasu abubuwa yawa wanda ka sani ake bukata na yau da kullum a ƙasashe da basu da ƙarfi. Suna zuwa suna taimaka sun aiwatar a ƙasashen duniya da dama da dama Najeriya tana daga cikin ƙasashen wanda suka ci wannan moriyan sosai cibiyoyi irin su unesco dinnan duk cibiyoyi ne wanda suke karkashin united nation undp wannan duk cibiyoyi da suke karkashin united nation kuma suna aiwatar da abubuwa da yawa kasashen duniya especially african countries da kuma kasashe da ba su da karfin tattalin arziki tana zuwa tana taimaka musu sosai don haka majalisar ɗinkin duniya a shekarun da ka zuwa yanzu ta kawo wa duniya zaman lafiya sosai kuma tana hana kasashe zuwa fada sosai inda ta ga ake fada tana zuwa ta zama kamar mai fada ta duba wannan ta duba wannan kaga ko maganar eh, nuclear proliferation dina a duniya majalisar ɗinkin duniya tana daga cikin guya da ta tsaya lalle lalle a daina kirkira nuclear bomb a duniya kuma an samu yarjejeniya wanda aka rubuta aka sa hannu aka hana kasashen duniya aiwatar da wannan abu da wannan aka samu ƙarshen eh, ci gaba da kirkiro eh, nuclear bomb a duniya so rashin kirkirar wannan ya kawo zaman lafiya a duniya kuma duk da inda ake fada yanzu lokacin da kasar america ta yi fada da kasar iran da kuma iraq da sauran kasashe da suke wannan gulf state din nan majalisar ɗinkin da tana daga cikin eh, tana tsakiya tana kokarin kawo wa sulhu tsakanin america da sauran kasashen da take fada da ita don haka lallai lallai ko dai ta gaza a wasu wurare majalisar ɗinkin duniya tarihi da ya nuna ta yi aiki sosai kawo wa duniya zaman lafiya da kuma kawo wa duniya ci gaba ta hanya hanya da yawa a kasashe da ba su da tattalin arziki yadda ake samun kuɗin majalisar ɗinkin duniya ana samun kuɗin majalisar ɗinkin duniya ne ta hanyar ta kasashe suke donation manya-manyan ƙasashen duniya suna donating kuɗi su ba wa ita majalisar ɗinkin duniya america tana da ciki farko wanda take gaba wanda take ba da kuɗaɗe wanda majalisar ɗinkin duniya take aiwatar abubuwan da take yi da kuma manya-manyan ƙasashen duniya da kuma manya mm, mutane masu arziki in wani lokaci suke bawa wa majalisar ɗinkin duniya kuɗin su na aljihun su majalisar ɗinkin duniya ta aiwatar da abubuwan da suke bukata wayansu mutane kamin su mutu suna ba da will nasu akan cewa in sun rasu dukiyar su gaba daya ta tafi da shi United Nations na je aiwatarwa kasashen talakawa da dukiyar su ai musu wayansu abubuwan da suke bukata kaga ta haka majalisar ɗinkin duniya take samun kuɗi abin da yasa America ta fi kowa magana cikin majalisar ɗinkin duniya domin ita ta fi kowa taimakon majalisar ɗinkin duniya da kuɗi da take bukata na yau da kullum da kuma aiwatar da ayyukanta a kasashen duniya duniya don haka a bature yana cewa he who pays dictates the tune so ita take ba da kaso babba daga cike kaso kudin majalisar ɗinkin duniya don haka mm, wayansu za su gani cewa abin da majalisar ɗinkin duniya take aiwatarwa tana aiwatar ne abin da america take bukata gaskiya ba laifi ba ne america ta, zama ƙasa na farko watakila zan ce maka ma 60% kuɗi da majalisar ɗinkin duniya take bukata aiwatar da ayyukanta amerika take bata madalla security council kasashe guda biyar ne a duniya kasar america kasar faransa kasar burtaniya china da kuma kasar russia wato ussr yanzu kuma russia ake kiranta wayannan kasashen guda biyar su ne ake kiransu a majalisar ɗinkin duniya security council permanent members of the security council cibiya ne na ita majalisar ɗinkin duniya wayannan membobi guda biyar su suka fi kowa karfin iko a majalisar ɗinkin duniya su suke da abin da ake cewa veto power kujerar naki da hausa a hausa suke kira in kujerar naki ko suke da karfin hawan kujerar naki akwai sauran membobi guda goma goma nan su ba ne bane ana zagayowa ne in wannan ta shekara biyu ta tafi wani kasa kuma ta zo ta yi shekara biyu wani ta tafi wata kasa maka ta zo ta shekara biyu shekaru biyu ake yi a yi a sake zabowa daga cikin kasashen duniya amma wayannan guda biyar din nan su suke da permanent seat su suna nan dindindin a wannan wurin ba wanda yake cire su duk abin da ake bukata a majalisar ɗinkin duniya in ɗaya daga cikin su ya hau kujerar naƙi to abun ba za a iya aiwatar ba sai dai duka su biyar su zama bakin su ya zama ɗaya sa'annan aikin majalisar ɗinkin duniya tafi daidai to zaka ga wani lokaci zaka ji ana cewa ita amerika ta hau kujerar naki. wani lokaci a ce maka russia ta hau kujerar naki. duk wannan ah, siyasa ne na majalisar ɗinkin duniya sai wayanda suka san siyasar duniya sosai za su iya ganewa amma lalle ƙasa guda biyar ɗinnan su suka fi ƙarfin faɗa a cikin majalisar ɗinkin duniya akwai kuma general assembly general assembly ita cibiya ne wanda duk kasashen duniya su members ne wato wannan kasashe da na ce maka guda 193 ko hudu ina dukkan su membobi ne a majalisar ɗinkin duniya ana zama ne eh, duk shekara sau ɗaya ake zama ana zama a headquarter ta a new york city za ka ji kowane shekara shugaban kasashen duniya za su haɗu a majalisar ɗinkin duniya za a yi zama da ake cewa general assembly kowanne shekaran eh, america um, na Najeriya shugaba Buhari ya je shekara baya ya je shekara mai zuwa kuma zai iya zuwa don haka wa'annan kuma ba su da karfi da ta Security Council take da shi duk abin da suka aiwatar za a ɗauka kai wa Security Council wannan kasashe guda goma sha biyar ɗin su zanna a kai su ne suke da veto power su suke da final decision na duk ayyukan majalisar ɗinkin duniya Security Council ɗin nan don haka General Assembly suna da yawa amma ba su da karfin faɗa amma majalisar Security Council su goma sha biyar ne amma su suke da kuma final decision na duk ayyukan majalisar ɗinkin duniya a ƙasashen duniya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya da wakilinmu Muhammad Salisu Garba da kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai. lokaci ya yi da murtala sanyin na zai shigo da shiri na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Liverpool ta Ingila ta lashe gasar cin kofin FA ta bana bayan da ta doke Chelsea a bugun penalty a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata a yau Asabar. Wasan na ƙarshe dai ta ƙarƙare ne a kunnen doki ba wanda ya zura ƙwallo. har ya zuwa ƙarshen ƙayyadadden lokacin wasan lamarin da ya sa aka kai ga bugun finalti inda liverpool ɗin ta yi galaba da ci shida da biyar karo na biyu kenan da ƙungiyoyin biyu suke karawa a wasan ƙarshe a wannan kakar wasanni kasancewar sun haɗu a watan da ya gabata a wasan ƙarshe ta gasar league cup kuma kamar wasan na yau a wancan ma liverpool ɗin ce ta yi galaba ta hanyar bugun finalti wannan dai ya kara faɗaɗa mafarkin liverpool na kafa tarihin kasancewa ƙungiya ta farko da ta lashe manyan gasannin kwallon kafa hudu a kakar wasanni daya a ingila a yayin da kuma ya disashe fatan chelsea wadda yanzu haka ita ce zakarun turai na karkare kakar wasanni ta bana da akalla kofi daya. shahararren dan wasan kungiyar bayan munich ta kasar jamus robert lewandowski ya tabbatar da cewa ba zai rattaba hannun tsawaita sa a kungiyar ba inda ya ce yana muradin sauya bagire daraktan kungiyar hassan salim hadzik ya faɗa cewa lewandowski wanda kwanta sa zai karkare a watan yuni mai zuwa ya shaida masa aniyarsa ta barin kungiyar jim kaɗan bayan wasan ƙarshe da kungiyar ta buga ta gasar bundesliga ta bana dan wasan ya zanta da manema labarai inda ya ce a shirye yake ya karba wani tayi daga wata ƙungiya. lewandowski ya koma bayan ɗin ne daga borussia dortmund a shekara ta 2014 inda kuma ya zura mata kwallaye 344 a cikin wasanni 374 da ya buga mata. A ɗaya ɓangaren kuma ɗan wasan Borussia Dortmund Allen Haaland ya zura kwallo a wasan ƙarshe da ya buga wa ƙungiyar a yayin da yake ban kwana da ita. A wasan da ƙungiyar ta doki Hathab Berlin da ci biyu da ɗaya a yau Asabar. Don kafin soma wasan dai sai da aka gudanar da wani ƙwarya-ƙwaryen bikin karramawa da bankwana da ɗan wasan. wanda ke kan hanyarsa ta komawa manchester city ta ingila Haaland ya yi ƙaura ne daga kungiyar Red Bull Salzburg zuwa Dortmund din a shekara ta 2020 inda kuma ya sami buga mata wasanni 89 daga ciki ya sami zura kwallaye 86. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, nigeria. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗawa takwaran aikinsa na Finland cewa kuskure ne Finland ta shiga ƙungiyar tsaron NATO a cewar wata sanarwa daga Kremlin. Shugabannin biyu sun yi magana ta wayar tarho a yau Asabar yayin da shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya jagoranci wata tawagar 'yan Majalisar Dattawa daga jam'iyyar Republican zuwa Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ziyarar wata alama ce mai karfi ta nuna goyon bayan Ukraine daga manyan jam'iyyar Amurka biyu a cewar gwamnatin shugaban na Ukraine. A yau Asabar wasu ministocin harkokin waje su bakwai suka sha alwashin za su karfafa matakan mai da rasha saniyar ware ta fannin tattalin arziki da siyasa su kuma ci gaba da aika wa Ukraine makamai da tankarar abin da ministan harkokin wajen Jamus ya bayyana a matsayin yakin da Moscow ta kaddamar akan alkama. Bayan ganawarsu a wani katafaren gidan tarihi da aka gina shekaru 400 da suka wuce a wani wurin shakatawa da ke Weissenhaus a yankin tekun Baltic. manyan jami'an diflomasiyya daga Birtaniya, Kanada, Jamus, Faransa, Italiya, Japan, Amurka da tarayyar Turai sun ɗauki alkawarin ci gaba da bada taimakon soja da tsaro ga Ukraine tsawon lokacin da ya dace. Gwaji ya nuna Prime Minister kasar New Zealand ta kamu da COVID-19. A wata sanarwa a yau Asabar, ofishin Jacinda arden ya faɗi cewa tana nuna alamar rashin lafiya amma ba mai tsanani ba kuma ta killace kanta tun ranar Lahadi takwas ga watan Mayu lokacin da saurayinta Clark Gayford ya kamu da cutar. ana buƙatar adan ta kasance a killace har zuwa rana 21 ga watan mayan nan abinda zai hana ta zuwa majalisar dokokin ƙasar domin fitar da shirin gwamnati na rage gurɓatacciyar iska a ranar litinin da kuma kasafin kuɗin ƙasar a ranar alhamis To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya ba da umarni da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.